أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don karanta littafinmu mai albarka na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da al-shama'il al-muhammadiyya bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da karatu a yau ta'alifi na Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 61 insha Allah ta'ala a cikin babi na arba'in shine babu ma ja'a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi da ya zo cikin bayanin ibada ta manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi a baya mun bayyana cewa babin yana magana akan qiyamul layli ne amma malam sai aiki da sunan al-ibada yayi abinda malaman balaga ke cewa ainihin utilakal juz wa yuradu bihi al an riki wani bangaren ibada saboda kiyamun laila ibada ne amma ba ita kadai ne ibada ba don haka sai aiki da ka'idar rike wani bangare na ibada amma iya nufin ibadar gaba dayanta saboda iya daga cikin iya magana a balaga ka rike wani bangaren abu sai ka kira shi da sunan gaba daya ko kuma sunan abu gaba daya sai ka kira shi da sunan bangare shine ana itlaqin am yuradu bihil khas ko kuma itlaqin khas wa yuradu bihil am ko kuma ana itlaqin juz'i yuradu bihi kullu ko kuma itlaqin kulluhu amma yuradu bihi juz'uhu wannan da babi ne mai zaman kansa a babin balaga ga ɗaliban da suka kato kamar ilmul bayan ilmul ma'ani ilmul bade za su fahimci irin waɗannan ka'idoyi da hikimar da yasa ake yi a magana mafhum tayyib tambanin nan ba laifi mu duba tambaya ɗaya biyu da ta sawwaka wanda ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam nisan kwana tare da imani da mu baki daya amin ya hayu ya gayyo Allah ya sa malam ya riki iyayensa a gidan aljannan firdausi da mu da iyayenmu baki daya amin ya hayu ya gayyo malam ina son ka don Allah kuma ina kaunar ka don Allah to kana da so da kauna mai bambanci Me bambancin so da gauna gauna ta fi so me yake bambanta su duka suna tsayawa a matsayin juna amma babu kokonto kalmar kauna ta fi kalmar soyayya wajen nuna mubalaga na bukatuwa zuwa ga abu saboda soyayya in mutum ya ce iya son mace mafiya yawa halittar ta yake so ko wani abun da ya ja hankalinsa lokacin da abun da ya ja hankalinsa ya gushe to sai kaga babu zaman lafiya kuma babu mutuntawa amma aka ce yana kaunarta to wannan ƙauna takan sa mace ta waye gari ta zama makahuwa ko kurma ko gurguwa amma miji ya kirabuwa da ita kuma ba zai taɓa gajiyawa wajen ɗaukar nauyinta ba saboda mai asali saboda daman ƙauna ne ba soyayya ba to jasa suna iya zama gurbin juna amma kauna ta fi nuna kaiwa makura wajen nuna bukatuwa zuwa ga abu da mutunta shi wallahu ta'ala malam ina neman addu'a a gurinka dan Allah malam ka roƙa min Allah ya bani arziki mai yawa mai albarka da ni mai kuma da mai kida amma kuna muna wani kuskure ba cewa Allah ya bashi kuɗi ba Allah ya bashi arziki yake amma sai kuka yi dariya kun ɗauka kuɗi ya roƙa in kuɗi ne babu hadisi da ya tabbata ta bazan Allah zauna iya ta roƙon Allah ya ba shi kuɗi amma ya kan roƙi arziki Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan tayyiba arziki a musulunci ya'ya arziki ne lafiya arziki ne musulunci arziki ne imani arziki ne zaman lafiya har a zo a yi sallan magariba a yi ta'alim a jira isha arziki ne sana'ar yi arziki ne jarin kasuwanci arziki ne ya'ya masu bin Allah arziki ne wajen zama arziki ne tarbiyyar ‘ya'yanka da Allah ya maka arziki ne ba ka ganin mutum idan ya kubuce wa mutuwa sai ba ya ce kai ya auna arziki amma sai ya kira tsira daga halaka a matsayin mai arziki to amma tunaninmu daga an kira arziki sai aka takura arziki akan kuɗi bayan a musuluncin ana irga arziki arziki aka saka preference maybe gabanin a zo kan kuɗi za a kira abu guda ɗari a duniya kuma dukkanin su arziki ne to da aka dace Allah ya bashi arziki mai albarka iya roƙon Allah ya bashi ƴaƴa mai albarka wanda ya roƙi ƴaƴa masu mai albarka akwai abin amma dariya ya roƙi Allah ya bashi lafiya wanda ya roƙi lafiya akwai abin dariya lafiya arziki ne wanda ya roƙi imani akwai abin dariya so da aka ni ban ga laifinsa ba inda ya ce Allah ya bashi kuɗi masu yawa to sai kuma sadari amma sai Allah ya ce Allah ya bashi arziki mai yawa kuma mai albarka wannan ta addu'a ta sa ni dai ina cikin ku ba ku ciki arziki ya tambaya ƴaƴan da muka haifa arziki ne tarbiya arziki ne duk wata ni'ima a duniya da Allah zai baka sai ta kai ka aljanna ta shiga cikin arziki ta gawa kanta arziki ne imani arziki ne Sau da ni a wannan tambaya ban ga abin dariya ba <laughs> Allahu ta'ala alam wannan yace for the attention of Sheikh Fantani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara wa malam karfin imani da tsawon rayuwa amin wannan abu biyun ana addu'a a rika hada su da imani da tsawon kwana tsawon kwana babu imani halaka ne shi yasa za a yi mutum addu'a Allah ya baka tsawon kwana sai a ce tare da imani saboda in kwana ya tsawaita a cikin sabon Allah zunubi ake karawa kuma ni wuta ake kara shiga ta ce ah, na yi aure na shekaru amma babu da kuma ina so a samun x daga dona from a stranger don amini ibf procedure with the cooperation of my husband malam menene matsayin wannan a musulunci Allah ta'ala ya kare malam daga sharrin shaidan ya biya iyayensa da gidan aljanna amin ya hayu ya qayyum a ishu na IVF abinda ake cewa in vitro fertilization shine IVF ga matan da ba sa haihuwa mai matsayin sa addini a dauki ruwa na namiji a saka a hada da kwai don su samu haihuwa na farko mu tunatar da kanmu akan cewa ita haihuwa gaba ɗayanta jarrabawa ce akwai mutanen da ƴaƴa za su kai su aljanna kuma Allah iya nufinsu da rahama da arzikin shiga aljanna sai ba su ƴaƴa don su je aljanna A kodan da haihuwa zai iya kai su wuta idan Allah ta'ala ya nufin su da rahama da arzikinsa sai hana su ƴaƴan don kada ƴaƴan su kai su zuwa ga wuta sai ya kai su zuwa ga aljanna sai ya hana su haihuwa kula ga wannan a duk lokacin da Allah ta'ala ya hana mutum aihuwa namiji ko mace ko ya ba wa mutum mata ko ya ba ta mata bai ba da maza ba ko ya ba da maza bai ba da mata ba ko ya hada duka biyu wallahi alim mu gode wa Allah subhanahu wata'ala dan shi ya san gaibi mu ba mu sani ba addu'ar da muke dare da rana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar me yiwa wannan addu'a Allah ya karba muna roƙonsa mai kyau a duniya da lafira. a ƙisa ta magabata da a yanzu bisa ga waƙin abin da ke faruwa akwai dukkan alamu tun da komai iya da sanadi to akwai sanadin 'ya'ya da yawa suna iya kai iyayensu zuwa ga wuta saboda iya daga cikin wurin da a yau iyaye muka yi fali mafiya yawan mu hatta musulmai shine tarbiyyantar da 'ya'yanmu akan tsarin addinin musulunci kuma haihuwan nan mutum za a tambaye shi gobe kiyama a kanta don haka tunani na farko da nake so in canja mana shine idan Allah ya hana ka haihuwa ko ya hana ki haihuwa kada wannan ya sa hankalin ki ya tashi me iya yiwa ne wata rahama Allah yake nufan ki da shi ya hana ki haihuwa don ya kai ki aljanna min babin misal a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai iyalin sanana Aisha radiyallahu anha ta ta haihuwa ba ta taba haihuwa ba duk yadda muka ga ta ruwaito sai ta shahara a gidansa ya yabe ta ya faɗi alkhairin ta kuma ya ce ta dattijon arziki abubakar siddiq as-siddiq al-akbar radiyallahu anhu ta fito a babban gida ta je babban gida amma Allah bai ba ta haihuwa ba kuma ba inda muka ga tana complain ni ban haihu ba shi yasa idan muka duba tarbiyyar magabatan mu na da sai a ce ɗa na kowa ne saboda me ya'ya da yawa sun sun amfani iyayenmu watakila mu ba haifin ba ko muna ƙanana mai iya yi wa iyayenmu ba sa rare sai mu amfanar da wasu amfanin da kuma iyayenmu a rayuwa ba saboda shi ɗa na kowa ne wani yanzu a nan ya rasa uwarsa yana yaro ƙarami wani ya rasa mahaifi yana yaro yanzu watakila yar mahaifiya ko kanwar mahaifiya ta amfana da rufin asirinsa wanda mahaifinsa ba ta amfana da wannan ba akwai wanda ya tashi ba mahaifiya ba mahaifi min babin misal mu dauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamarsa da babansa sun bar duniya yana yaro karami ya zo da wannan alheri da Allah aiko shi na annabi manzo da Qur'ani da musulunci yau muke cin albarkacin zuwansa amma wannan sako da ya isar mana iyayensa Allah bai kaddara sun riski wannan sakon ba wannan misali ne wanda yake bayyana maka shi da na kowa ne kada rashin haihuwa ya sa ki yi tunanin Allah bai baki ba bariki ne nema sani akwai dan da wata ta haifa sai kuma Allah ya kaddara ya hanfa da ke fiye da ke dan da kike haifa da mafhum tayi don haka tunani na farko da nake so na gusar Allah yana yin abun da ya ga dama wajen ba da ƴaƴa ya ba wani maza ya ba wani mata ya ba wani maza da mata wasu ya sa su zama juya ba ba sa haihuwa akwai mai iya bani ko da aya a ƙur'ani Hmm? lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yakhluqu ma yasha wani sura kenan suratul shura aya ta nawa zai zama ta hamsin kenan misali ne wannan mai kyau lillahi mulku samawati wal ard na Allah ne halittar sammai da kasai zai ce ya khluqu ma yasha yana halitta abin da yaso ya habu liman yasha'u inasan yana ba waɗanda yaso ƴaƴa mata zalla sannan waya yahabu liman yasha'u dhukura yana ba wasu kuma ƴaƴa maza zalla yanzu wani bai da ƴa mace duk maza ne wata kuma ba ta da namiji duk mata ne sai yace wasu kuma yana hada musu maza da mata ba tare da an bambanta 50-50 ba yadda ya ga dama sai zama akwai dai maza da mata a cikin ƴaƴa yace wa yaj'alu man yasha'u aqima wasu kuma yadda Allah ya so sai mai da su a matsayin juya ba sa haihuwa anan bai aibata ba sai Allah yace haka ya ga dama shi fa imani shine mu yadda da abin da Allah ta'ala ya kaddara ya hukunta mana ko da abin nan ba haka muka so ba don kullum hukuncin Allah ga mai imani daidai ne ba ma taba kalubalanta hikimar Allah cikin duk abin da yayi duk abin da ba a questionin Allah me yasa ya mun haka ba a yi imani shine mu yi hakuri mu yadda kuma mu gode masa akan abin da ya ba mu koyi hana mu mafhum tayyib kula da wannan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayh a cikin majmu'ul fatawa ta juz'i na 17 shafi na 27 zuwa 28 yace hakura da IVF shi yafi dacewa in vitro fertilization a hakura da shi shi yafi dacewa in Allah bai bada haihuwa ba munasaba da wannan aya da wasu ayoyi a hakura saboda komai Allah ya kaddara mai kyau ne musamman ga wanda yake addu'a kuma yake roƙon Allah mai kyau da na biyu ya ce idan ya zama labudda ba makawa dole dole sai an yi ba makawa ce to anan idan za a yi akwai sharuɗa sharaɗi na farko shi ne zama da ruwan jikin miji da ƙwan matasa za a hada daga nan wurin ya amsa tambayar ki ne cewa a ɗauko eh, ruwan wani a hada da ƙwanki haramun ne a musulunci baya halatta a ɗauki ruwan da ba jikin na namiji yake ba a hada a jikin mace baya halatta kwata-kwata baya yi sai dai idan namijin za a ɗauko a hada da ƙwan matarsa a yi a nan a babin darura ya ce ana iya yi saboda yadda suke suna aiki da injection ne sai a cikin ovary na mace idan aka yi ovary sai samar mata da kwai na haihuwa X. wannan ana ci gaba da kula da su ana kula da su har su kai matakin da za su girma idan suka girma sai a fito da su daga inda aka ajiye su ana yin su ne in an fito da su sai a ɗauki koda kowane guda ɗaya sai a haɗa shi da ruwan halitta na jikin namiji kwatankwacin kamar guda dubu ɗari da kwaikwaya ɗaya idan aka haɗa bayan lokaci da aka gaya ya ɗan kankama sai a mayar cikin mahaifar macen duwa na na sa daga test tube an ga dama sai a ɗauka sai a transferin abin zuwa ga ainihin ovary na mace ko womb nata idan aka saka waɗanda suke musulmai masana ɓangaren suka ce probability din a yi nasara ko ba a yi nasara ba a kowanne yakan kai maximum 1 over 2 ne rabi so a kowanne aka yi maybe a yi nasarar a samu haihuwa ko rashin sa 50% ne wasu kuma suka ce a bai wuce 30 to 40% dacewa ko rashin dacewa to anan idan aka saka a ciki ya girma sai a hada da 8 na namiji ana ci gaba da monitorin a ga zai forming embryo haka ko ba zai yi ba idan yayi yi forming sai a ci gaba da kula da shi har Allah ta'ala ya kaddara lokacin da za a iya haihuwarsa amma anan nan sharadi sharaɗi a yi da na da namiji shine ka'ida idan aka saka a mahaifan ya fara girma in har sun kan kama ba su lalace ba suna yin wata allura mai suna hcg in aka yi hcg a wannan gaba ake hadawa da ruwan halitta na namiji a kuma yi fatan za a samu fertilization ko ba za a samu ba so ala ayi halin idan bukata da kama ya ce ana iya yi da namiji da na mace ɗaya kenan na biyu kuma a samu namiji musulmi da zai yi wanda aka aminta da shi saboda likitoci wani idan gida sai ya ɗauki ƙwayan halittar jikinsa ko ruwan sai hada da matar wani saboda akwai asibitin da ake canja mutane ma 'ya'ya so idan ba a samu tsoron Allah tare da likita ba zai ya ɗaukar ruwan halittar wata wani ya hada da na matar wani ya dauki na wani hada da namijin wata suna iya yin wata sai sa a samu musulmi kuma wanda yake adali da abun da zai an aminta da abun da zai yi ko da ko ba musulmi bane a samu wanda ke kwatanta adalci da zai iya yi a wannan mataki yace ana iya yi amma sharadi mafi muhimmanci shine ruwan halittar jikin jikin wa za a yake da shi jikin namiji za a aiki da shi ba na wani ba wannan shine ka'ida wallahu ta'ala a'lam a daidai ina za mu tashi na to za mu tashi akan darasi na 61 insha Allah ta'ala a daidai kan babi na 40 babu ma ja'a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikin littafin mu na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka bi sani da ash-shama'il al-muhammadiyya ta alif na Abu Isa muhammad bin isa a tirmizi rahmatullahi alaihi muna roƙon Allah ta'ala ya sa abin da za mu karanta ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ta'ala ya ji iyayenmu da malamanmu Allah ya hada fuskokinmu da su a gidan aljanna Allah ta'ala ya sa darasin ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Abun da ke ciki na umarni Allah ya ba mu ikon koyi da shi Abun da ke ciki na hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa daga gare shi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ƙauna da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ta'ala ya sa mu gaje shi ko kuma mu makwabce shi a gidan aljanna za mu tashi akan darasi na 60 yau sha hudu ga watan safar hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da حدثنا قصيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا عن مالك عن مخرم بن سليمان عن قريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في أرض الوسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات القواتم من سورة آل إمران ثم قام إلى شن مؤلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معا ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع wannan hadisi ya zo cikin silsilatul ahadithu sahiha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi hadisi na 606 cewa hadisi ne da yake sahihi haddathana Qutayba bin Sa'id Kutaiba bin Sa'id ya ba mu labari an Malik bin Anas daga Malik bin Anas ibn Abi Malik Malik bin Anas ibn Abi Malik uh, Imam Daril Hijra kenan na daga cikin magabatanmu waɗanda suka yi karatu a wurin tabi'ai babban malaminsa shine nafi nafe kuma ɗalibi ne na sahabi ibn umar radiyallahu anhu uh, malik bin anas Shin ake cewa muhaddisul madina shi yake yin fatawa a garin madina waɗannan manyan malamai guda hudu malik shafi abu hanifa imamu ahmad rahmatullahi alayhim dukkanin su fahimta su ɗaya akan kadaituwar Allah subhanahu wata'ala akan aqidar addini wannan babu kokon doki ko cikin lamiya shekul sa rahmatullahi alayhi ke kawowa daga farko ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yasalu اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر وفضل سابع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به شنكر زيتي هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق fa inista da ata fama alayka mu'awwalu da ya gangaro da aƙidar musulunci sai ya ce wannan ita ce aqidar Imamu Shafi'i da Imamu Malik da Imamu Ahmad da Imamu Abu Hanifa a i'tiqad ash-Shafi'i wa Malikin wa Abi Hanifa thumma Ahmad yunqalu wadannan akan abu ɗaya suka rayu fa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami dukkaninsu kowa madogaran ne hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai abinda malamai ke karawa dukkanin su ba ma'asumai bane kowa a cikin su yana iya yin daidai yana iya yin kuskure idan suka yi daidai sai a dauka aiki da shi inda suka kuskure sai a roƙa musu gafara Allah bayan nan kuma mukaddara cewa suna da lada saboda mujtahidai ne wanda ya ijtihadi iliminsa da tsoron sa ya kai ya ijtihadi in ya dace lada biyu in bai dace ba lada daya kula ga wani tunda ba da son suke abu ba ko da sun yi kuskure a wurin Allah ma'ajurun insha Allah za ma a ba su lada ne ba abun azarge su ba ne ya sa an ka duba maganganun su da juna za ka ga akwai abun sha'awa qalu yazuruka ahmadun wa tazuruhu qalu yazuruka ahmadun wa tazuruhu qultu al-fada'il la tughadiru manzila manzila in zara ni fa in zurtuhu fa li fadlihi fa al-fadlu fi halaynina na'am wai fa wannan magana imamu shafi'i an ce imamu ahmad wani hanbal na ziyartar ka yace haka ne kuma kai ma kana ziyartar sa yace eh haka ne yace in na ziyarce shi falalarsa da sa na ziyarce shi dan an karantar da mu ziyarar mutane masu falala idan ya ziyarce ni kuma tawali'un sa yasa ya zo waje na a kowane hali ko ni na je ko shi ya zo duka falalar nasa ne ba nawa bane to in ka duba maganganu tsakaninsu za ka ga maganganu ne na ƙaunar juna da soyayya amma saboda ta'assubanci sai ga lokaci suna maganganun da ke nuna kaman tsakanin malik shafi abu hanifa ahmad rahmatullahi alaihi kaman wata gaba ce babu gaba fahimta su ɗaya ne kowa da hadisai ya dogara sabanin ijtihadi sun kai matsayin mujtahidai kowa na iya sabawa da juna saboda mai kowa yana da kurriya ta tuna me yake gani maslaha amma baka ganin maganganun batanci tsakanin su mai dalili bisa ga abin da ya bayyana gare mu kowa a cikin su Allah yake nufi kowa a cikinsu Allah ta'ala yake nufi don haka za ka ga babu wata magana taɓatanci a cikinsu amma ta'asubanci na sa a yi maganganu da su ba su yi ba a kai akwai ɗan masabar imamu amar ke cewa wai an nazara ila ahmad khairun min ibadati sana wai ka kalli imamu ahmad ya fi muhimmancinsa da lada ya fi zauna kana da ibana ibadar shekara guda kaga wannan ai ba daidai ba kallonsa in ka samu dama ka kalle shi ba a ce laifi ba ne ka kalle shi bai shin tsarikin sadaka ne amma ba inda aka ce matsayinsa ɗaya da ibadar shekara guda to a ta'assub yana iya kaiwa zuwa ga irin waɗannan al'amura din amma ala ayi halin mu ajiye kowa a matsayinsa shine su bayan Allah ne na kwarai sun fi mu ilimi sun fi mu tsoron Allah sun fi mu kwatanta bin Allah zamanin su yafi zamanin mu karancin sabon Allah sun sun yi zamanin cikin zamani da ake kira al al masu falala wa ma'azalika zalika ba ma'asumai bane suna iya dacewa suna iya yin kuskure in suka dace suna da lada biyu suka kuskure a wurin Allah suna da lada daya amma mu abin da ya dace mu bi shine mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafhum tayyib haka wa an malik bin anas ha wannan ha shine at-tahawul wato a tahawul min isnadin ila isnadin akhar malaman hadisi ke aiki da wannan kaman wani hand ne na malaman hadisi iya nufin tahawuli an tashi daga wani isnadi an koma wani isnadi shine ruwaito hadisi ɗaya da isnadai guda biyu kuma a hanya guda ɗaya shine an yi tahawuli min isnadin ila isnadin akhar mafhum tayyib da haka ana karanta shi da sai a wuce in kana karatu wa haddathana ishaq bin musa al-ansari قال حدثنا معا واتو معا بن يزيد عن مالك معا بن راشد عن مالك دقى مالك بن أنس عن مخرم بن سليمان عن قريب دقى قريب عن ابن عباس دقى عبد الله بن عباس رضي الله عنه الله يقارى مسجد أنه لليشية أخبره يا باك لاباري يا باوا يا باو قريب لاباري قريب قال بني ابن عباس رضي الله عنه أنه بات عند ميمونة cewa ibnu abbas radiyallahu anhu ya kwana a wurin maimuna maimuna kuma iyali ce na fiyayyen halitta sallallahu alaihi tana cikin iyalansa ahlul baiti wa hiya khalatuhu ita kuma umma ce ta shi abdullahi ibn abbas wato khala ita ce umma amma kuma a ce babar mutum ko gwaggwansa hakan an ce khala a mafiya yawan harshen larabci shine wacce take ya ko kanwar mahaifiya sai a ce sa ne amma an ce babar ne ko gwaggo to ita kuma ya ce ko kanwa ta ne ta mahaifi yanzu da nan kalmomin a wurin yaran mu duk in kai kore su ƴaƴa su ga gagare su saboda su ma suna ga sun zama elite hatta kalmomin yanzu a wahala ne ka ce yaro waye ummanka waye babarka wane ne kawunka waye babban ka sai ce uncle ko sai ka fassara masa kuma ba yare gidansu bane fa wannan uncle amma yanzu ya zo ba ture wai sai an fasara an mun kace kawu ba zai fahimta ba babbansa ba zai fahimta ba shi yasa a hankali slowly but surely ana raba mu da al'adunmu masu kyau ya kai matakin da hatta yaran ana kokarin raba mu da shi so kaga lokacin da aka raba ka da yaran ka to sai a bautar da kai sai ka waye gari ba ka fahimtar yaran ka sai yaran wasu so yaran wasu kuma biyar da aka dama sai a yi da kai kuma yaren da ba naka bane irin waɗannan din sai ka shekara ɗari ba zai taɓa zama yaren harshen mahaifiya ba ko ya kai ba zai zama ba duka ne ko ya kai ko ya kai ko ba yaren ka ba ne kuma ka je wajen masu yaran sarka kalan fatan ka kuma suna kyaman ka ba su yadda da kai ba kuma kai kana koyi da su kuma su ba ka burge su Allah ya rufa mana asiri ba laifi bane koyan yare wa ma arsalna bi rasulin illa bi lisani qaumihi amma duka yare fa kawai lita'arafu ne idan ka ci ribar yare ka koya shi shine dan yi da'awa da yaren duk yaren da ka koya dan yi wa'azi da shi wannan kuma ya zama ibada ne in insha Allah ta'ala amma kar a bashi wai a kashin kansa muhimmancin da bai kai ba mafhum tayyib don haka wahiya ko umman salih qala yace faffa ja'atu fi ardil wisada sai na kwanta akan faɗin filo in an ce wisada ne filo da ake ta da kai menene sunan filo da hausa matashin kai wannan yayi matashin kai shine abin da yake da kai mafu nan ce matashi shine wanda yake da kanka a hausa a ginuwar harshen hausa haka duk abinda yake kariya da ai ai ai iya ishara zuwa ga fa'ili ne mai yin aiki wato shi yake daga kanka kamar madinki, masaki marini matsunci duka za a ga da ai ai ai yake karewa ke sa a hausa da yawa suna kalubalantar kada shi kiran annabi san ga ce ma'aikin Allah ana ga hausan bai yi ba amma ana aiki da ita saboda kace ma'aikin Allah suka ce bisa ga ginuwar harshen hausa ya zama wanda ya aiki Allah kenan saboda ma'aiki wanda ya aika ni, maɗinki masaƙi magini marini matashi ma'aiki kaga ai ginuwan kalmomi daga fa'ili fa'ili fa'ili ne to amma ta shahara a harshen Hausa sai a ce ma'aikin Allah ana nufin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka kira kalmar da take ginuwa akan fa'ilun ana nufin maf'ulun bihi wato ana nufin wanda Allah ya aiko shi amma ginin kalmar iya ishara ga wanda ya aiki Allah ne ala ayi halin niyya ita ce muhimmiyar abu manufa aka fara shine ana nufin wanda Allah ta'ala yayi me ya aiko shi amma ta shahara da haka misali ko cikin waƙen sha ta ta'aziyar ciroma ai ya faɗa ko yace yi fari kuma yayi alheri ga fillanci can daga zuci ko me ya baka ba shi tunani mai haka sai ma'aikin Allah sai kuma kai ciro gombe mafiya yawa a da mawaƙa suka watsa hausa a arewaci shi sa kalmomin bakinsu ko kuskure suka yi suna tasiri a cikin hausawa kalmomin bakin yanzu misali kalmar jasawa wa fara fadanta a tarihi sha ta ya fara fadanta amma yanzu sai ta bi mutanen da sai a ce jasawa ne amma sai fara fada a cikin bakan damiya tun da ya fade ta kowa ya san kowa katsinawan dukko da ku da kanawan damu, da mutanen zazzau sai ce gauraya da jasawa namu fillanin yola sha ta shiga gomben kai ne balle baucin yakubu sha ta tafi bornan ni ne kun san ne na san ku sha ta ne kuma ku inda ya fara aiki da kalmar kenan da su ne jama'a ku saurara mu yi karatu ni fa darasi nake muku darasi ba nake yi a nan da ya ce gauraya da jasawa namu a nan aka samu a tarihi na masana hausa an fara aiki da mutanen jasa ce jasawa amma nu ta gaba garas ko inan kace jasawa an san su a kake nufi saboda yawanci kalmomin da suka fita a bakin mawaka a da har a yanzu da bakin masu wa'azi a yanzu da wa'azi ya tasiri suna tasiri a bakin mutane ko da ku an samu kuskure a ciki mafu tsayi mutu game da karatu da Allah don haka yace fabba ja'atu fi arzil wisada sai na kwanta akan tsawon filo me kai shi ya kwana a wurin maimuna tarihi a cikin hadisin ya bayyana malaman hadisi suka ce ya kwana a wurinta ne don ya ga yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi ibada kawai kwaɗayinsa ya ga ibadar ana ba shi labari yanzu yana so ya ga ibada din ainul yaqini da kuma haqqul yaqin hirsuhu ala talabil ilm wa mutaba'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwaɗayinsa akan neman ilimi da ƙoƙarin koyi da fiyayen halitta yasa sa ya je kwana a wurinta ya ce da Allah a roka mu ina so na zo na kwana a ɗakin ki ran da fiye halitta yake wurin ki danna ga yadda yake ibada sai maimuna radiyallahu anha ta ba wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam labari sai ya ce ya zo ya kwana da ya zo kuma sai aka masa gata na yaro karami sai ya kwanta a kan filo a ɗakin kuma wakwa ji a rasulullah fi tsuriha sai manzon Allah tsira da abinci sabata a gare shi ya zo ya kwanta a kan tsawon filo din fanama rasulullah har tattasafa lai shi akan filo daya abdullahi ibn abbas ya kwanta akan fadin filo fiyayyen halitta kuma ya kwanta a kan tsawon filo din wato ɗaya ya kwanta haka da haka ɗaya ya kwanta haka da haka amma filo ɗaya suka yi tarayya a kansa a wata riwayar hadisi ita ma Muna ta zo da sa kanta a wurin ta kwanta saboda ɗaya mijinta ne wannan kuma ɗanta ne kaga babu laifi da sun haɗa kai waje ɗaya an kwanta sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kwanta ta tasafal layl hadari ya raba aw qablahu bi qalilin ko kuma daren ya kusa rabawa da kadan aw ba'dahu bi qalilin ko kuma bayan rabin dare da kadan wato rabin dare ko ya zama da ya gaza rabin da kadan ko ya wuce rabi da kadan mafhum sai me kai shiga wannan kididiga shine a lokacin babu agogo irin wannan agogo sarkin aiki an gaya wani ɗan'uwana ba fulatanin ƙauye wai sai sai agogo ya kai gona ajiye shi da fartanya wai ya masa noma saboda an shi agogo sarkin aiki lalle saboda ka sa agogo baya tsayawa shi baya bacci duk time da ka ga agogo ya tsaya to an samu matsala to shi sa da ya ji an ce sarkin aiki ne sai kai shi gona da fartanya ya shi a masa noma in akwai ba fulatinin kawai yamin afuwa ba shi kadai na buga ba na bugi mutane da yawa har da kai na ni ma mutumin kawai ne ko <laughs> to a lokacin babu agogo lokaci kirdado ake yi da rana da wata da abin da ya kama da wannan fasai kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya farka faja'ala sai sanya yamsahu an-nawma an wajihi yana share annawun bacci daga fiskarsa sai yana share bacci a fiskarsa a hankali a hankali yana share mai fiskarsa saboda a ka'ida idan mutum ya farka a bacci ya ka idansa yana taimaka masa da ikon Allah wajen mai wajen koran baccin na biyu kuma a sunna shine sa ruwa mai sanyi ba sai sanyin da zai cutar da shi ba a ce ruwa da yake a cikin fridge ba ruwa mai dan sanyi saboda ruwa mai sanyi yana koran bacci ruwa mai dumi yana kiyaye maka baccin ka yana kaman tuwo ne aka yi dumame to haka ake kaman tuwo ne ya sanyi za a dumama shi kai ka san tuwon da ya kwana aka dumama inda har Allah sa ka san sirrin dumame kai ka san yafi sabon tuwo dadi saboda gaskiyar magana na fahimta a yanzu ana underrating dumame yawanci an zama 'yan zamani musamman ana birni yara sun fi son su sha shayi da biredi da kwai in ma ka musu maganar dumame ba sa fahimta in hawa haka yaran yadda lokaci ko karfi ba sa yi yaro ka taba sai kamar hawainiya ba za ka haɗa karfin sa don take na ɗiban dumame ba so mu dumamen sai sa ke cewa wai shi mai wuta biyu ne mai cin sa sai dan gata idan a gida ba ka da gata ba a baka dumame a da wanda ga ya ci dumame to dan gata ne a gida sai goge fiskarsa sun makara al’asharar ayat alkhawatin min surat ali imran sai karanta ayoyi guda goma na ƙarshen ali imran gaba ɗayensu sun makama al’ayi halin ana ce aya goma lokacin ƙirga za ga ya haura ma sama da goma ya ta’allaka da wata kira'a ne daga ina ya fara karatu inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar zuwa ayata karsha al-ibrana ita ce ayata nawa ayata 200 Allah ya mata albarka يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون sai karanta wannan ayoyi haka ake zuwan kafarka a bacci ka fara karanta su su sa ka yi tunani akan halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi iya cikin ibada mai girma da muke asara shine karancin tafakkuri da tadabburi akan halittun Allah subhanahu wa ta'ala yana da kyau mu rika tafakkuri kan su mafhum tayyib thumma qama ila shannin mu'allaka sai manzon Allah ya miƙe zuwa ga wata buta ratayayya a tsakar gida fatawabba biha sai alwala da ita ila shannin wata gora ta ruwa kai a ce maka ruwa ya kwana a rataye ai kai ka san mai sanyi ne ba mai dumi bane amma a yanzu sai mu tashi wai kiyamul laila kuma sai mutum waye wanke fuskar sa da da ruwan sanyi da ruwan zafi mai dumi ah, ba wani kiyamul laila zaka yi ai wannan ko fiskar ka dura mata ruwan sanyi ka gani gabanin ka gama za zaka ji baccin ya tafi da ikon Allah amma in ka sa na dumi kai dama baccin ne kake dumama shi yi sanyi ake so a dumama shi ko ka dage ka yi ƙiyamun lalim zai wahala ka samu nishaɗi yadda kake so na biyu idan ka za ka samu ɗin za ka ga lalle ba za ka yi ibadar da kake so mai tsawo ba amma asalin mai kiyamun lalim ba ya sanya ruwan sanyi a fiskarsa sai dai in zai cutar da shi a bai sanya ruwan zafi a fiskarsa sai dai in zai cutar da shi me yake sanyawa ruwa mai sanyin da ba zai cutar da shi ba in ka wanke za ka gabacin wuf ya tafi abunsa fa ahsanal a sai ya kyautata alwala thumma qama yusalli sai tashi yana sallah duk wannan dan rahoto ke kawo wa kenan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu daman ya roki alfarma ya kwana a dakin ya ga me ake yi ba fa kwana dan yi jita-jita ba a yanzu abin da aka bar yaranmu da shi ne jita-jita mutum ya wuni yana watsa jita-jita a facebook ko twitter fala saddaka wala salla walakin kazzaba bai samu raka a kudai a jam'i ba a wunin amma duk abin da aka saka a twitter ko facebook ko a wani group a whatsapp ya gani mai kyau ne mara kyau ne mai amfani ne mara amfani haka ake kuma labarin da bai da amfani haka ake wuni lokaci ya gare mace ke complain wani lokaci ta kawo karar mijinta waje na da matsala wai me sai su zauna a wurin su awa ɗaya biyu tana masa magana ba zai iya bata attention na minti biyu ba ta yi magana baya je kan makarantar yara baya fahimta ta ce in tana son ya fahimce ta tana wurin sai ta zauna next to him sai ta yi typing message sai ta tura masa a whatsapp tana yi zai daga ya gani sai ya kalle ta zai fashe da dariya amma inda za ta ci gaba da gaba ne ba zai ji ba saboda hankalinsa na wurin Allah ta'ala ya samu wange lafiya a nan mutum zai wuni ya leka whatsapp sau ɗari a wuni ya shiga twitter sau saba'in ya shiga facebook saba'in da bakwai amma bai buɗe ƙur'ani ya karanta shafi ɗaya ba shafi ɗaya ƙur'ani bai karanta ba akwai gafala da ta kai wannan a duniya babu ita duk muhimmancin labaran duniya bai kai ka karanta labaran duniya na kwaye da zai kai ka zuwa ga aljanna ba Sun ثم ya tashi na صلى فقال Abdullahi الله Abbas sai Abdullahi عبد Abbas ya ce يتي ila jan bihi? ni ma sai in tashi da gaggawa na fara sallar da na ga yayi haka ni ma sai in tashi yi. ai in kaga in irin yaran yanzu ne inda mayafi ana sanya sai ya ja na kai lullubu ya barka kai kiyamun lailin ka amma tunda waɗancan yara ne masu albarka radiyallahu anhum yana ga sai yan halitta fara sallah yace ni ma sai in tashi na jona sallah da fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu yumna ala ra'si sai manzon Allah da ya tashi tsayawa sai ya zo tsaya a hagun manzon Allah a sallah da wato kaman anan muna kallon gabar ne alƙiblan mu liman yana tsaye shi da zo sai tsaya arewan liman maimakon ya tsaya a kudun liman shine sai in tsaya a gefensa fa wada'a rasulullah yadahu yumna ala ra'si sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a garshe dora hannunsa na dama a kaina thumma akhadha bi udhni al-yumna sai kuma ya kama kunne na na ina na dama saboda shi yake kusa da shi fafata laha sai ya ja ni zuwa gefe wato sai ya dawo da ne bangaren damansa na bar hagunsa saboda ka'idan za ka bi liman ku biyu sallah za ka koma daman liman ne liman kai kana damansa shi yana hagunka wannan shi ne abin da fi dacewa da sunna amma akwai kasashen za ka gan za a yi salla da liman ko mutum ɗaya ne sai mutum ɗaya tsaya a baya ba a haka abin da ya tabbata a sunna shine ka tsaya gefen liman wasu kuma sai sun ɗan ja baya saboda girmama liman ko da a ɗan jerin sai ya ɗan matsa baya dai ya ba wa ɗan liman ɗan tazara kaɗan to shi duk girmama abu idan ba biyar da addini ya ce ba sai a samu matsala girmamawan sai ka bi liman yadda suna ta ce a girmama shi ba ka ruku'i sai ya yi, ba ka sujada sai ya yi, ba ka sallama sai ya yi, kuma ba ka shiga sallah sai ya shiga to wannan shine girmamawa amma girmama ta bangaren mu kirkiro abin da shari'a ba da ce wannan ba girmamawa bane wuce gona da iri ne mafhum tayyib fa salla raka'atayn sai fa yan halitta yi salla raka'a biyu sai yayi sallama thumma raka'atayn ya ƙara raka'a biyu ثم ركعتين يقال ركعة بيو يسلم ثم ركعتين يقال ركعة بيو يسلم ثم ركعتين يقال ركعة بيو يسلم ثم ركعتين يقال ركعة بيو يسلم ركعة نوى ركعة قوم شاء بيو يسلم شدا ثم أوتر سيكم وتري ركعة ديا a nan wurin an samu ya yi raka'a goma sha uku a dare daya sallallahu alaihi wasallam a mafiya yawan hadisan na da aisha radiyallahu anha yana raka'a goma sha ɗaya inda malamai suka yi jam'i tsakanin waɗannan hadisai biyu da kuma su hadisai da yawa shine a inda aka samu ya raka a sha uku na da fusta biyu idan za ka yi kiyamun laili ya tabbata a suna da za mu karanta nan gaba a cikin wannan littafi din ya halatta ka tashi ka yi raka a biyu da ɗan gaggawa ba sai ka tsawaita ba irin ɗan tata kamar za ka ci abinci ai ana ɗan ba da tata ko sai ka samu wani ɗan sup haka sai ɗan buɗe maka ciki to ana raka'a biyu dan minti uku zuwa biyar kayi su a matsayin introduction ka dan buɗe irin dan sharan fage sata sai ka yi su ba su da tsawo idan ka sallame sai ka tashi sai ka yi raka'a goma kyawawa masu tsawo to a nan kaga idan aka kirga da biyun farko da aka yi su a matsayin buɗe sallah da raka'a sha ɗaya zai baka nawa sha uku akwai kuma inda aka samu ya yi raka'a biyun bayan wuture a wannan kuma ya kammala qiyamul laili dab da lokacin raka'ata al-fajr yana yi sai raka'ata al-fajr haka sai kaga ga 11 ga biyu ya zama nawa 13 to a nan ne aka samu yayi nafila raka'a 13 mafiya yawa abin da ya tabbata a sunna yadda zamu yi bayani a gaba sosai shine fiyayyen halitta baya wuce raka'a 11 a sallah idan zai yi qiyamul laili in akwai gaba zamu yi magana mai tsawo akai insha Allah ta'ala nan gaba dauki littafin kiyamu ramadan na sheikh muhammad nasir rahmatullahi akwai malamai da yawa da suke ga ana iya karawa irin su sheikh bin bas rahmatullahi alai ibnu usaymin rahmatullahi alai wannan duka suna da fahimta amma babu kokon su da kansu sun amince akan cewa lalle yan halitta bai taba karawa ba a nan ya tsaya akwai sheikh ismail al-ansari yayi wannan har suka samu mm, ce kuce da sheikh muhammad nasir al-albani rahmatullahi alai akan wannan ya rubuta kiyamu ramadan yake na kabi akai har iya ta fa in kunta la tadri fa tilka musibatun fa in kunta tadri fal musibatu a'zamu ala ayi halin yayi ikitibasun magana ce shine ko me za ka yi ka koyi da fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata a gare shi ya fi ba mutum tsira duniya da lahira a ko menene ba abin da ya kai koyi da shi wanda ya wuce raka'a sha ɗaya ba na cewa ya yi bidi'a saboda iya da magabata da kuma abun da suka dogara da shi amma babu kokonto abin da ya tabbata fiyayyen halitta ya aikata shine raka'a goma sha ɗaya wannan kuma babu malami ɗaya a duniya da ya ce in kai koyi da shi a nan kayi laifi to da haka a kullum mutum zai ɗauki matsaya sai ɗauki matsayin da aka yi tarayya a kanta ya kauce wa shubuha don shubuha na iya kai mutum wurin da ba nan yake fata ba za mu yi magana a kai insha Allah a nan gaba sun matsa ja'a, bayan ya kammala wannan raka'o'i guda goma sha biyu ya yi wuturi na sha uku sai kuma ya ɗan kwanta kaɗan wannan ɗan kwantawa da ake yi shi ne lokacin da ake jiran a kira sallah don a fita sallan asuba to ana ɗan kishin gida kaɗan a ɗan huta mafu tsaye shi sa a wata riwaya kuma aka ce bayan nan sai tashi ya yi raka a tayin fajir raka a tayin fajir me ake karantawa a ciki akwai jura ƙara wa juna ilimi tsakanin nana aisha radiyallahu anha da abu huraira radiyallahu anha nana aisha suna ga a kare ake iya abu huraira na gana iya gara kuliya a a farko da nasi a a ta nawa a a ta biyu waɗancan raka'o'i da yake kuma masu sauƙi khafifatai na gaba ne fara kiyamun laili su ma cikin su yana fatiha da kuliya da kuma fatiha da kulhuwa ne in za ka yi sharan fage kana yin fatiha sai ka yi kuliya raka ta bi fatiha ka yi kulhuwa ka takaita bayan ka yi sallama sai ka tashi ka yi waɗannan raka goma sha ɗaya wanda suke kyawawa sabi lafiyayyu gal a leda an ji bahaushe ne la tas'al an hinna wa tulihinna kenan mafhum tayyib حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكي عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة wannan hadisi ya zo a cikin aljami a sahi al-musnad min hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musnanihi wa ayyamihi wanda muka sai da sahihul bukhari hadisi na 1138 cewa hadisi ne sahihi حدثنا أبو كريب أبو كريب شين محمد بن الألاء يا باب الأباري قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراء يا باب الأباري عن شعبة لك شعبة بن حجاج عن أبو جمرة لك أبو جمرة عن عبد الله بن عباس لك عبد الله بن عباس قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance yusalli min al-layl iya sallah a dare 13 raka'atan raka'a 13 mun yi bayani a baya yadda aka samu sha uku tambaya kuma anan barin yi tambaya ta nahawu ga ɗaliban nahawu me yasa aka ce salasa ashara raka'atan raka'a wannan raka'atan singular ne ko kuma plural singular ne a wurin dan ba a ce raka'at ba sai aka ce raka'atan kuma an ce salasa ashara goma sha kuma sai aka kira shi da singular a ka'ida ai goma sha uku a larabci menene eh tambaya nake yi goma sha uku jam'i ne a larabci ai abu uku ne akwai mufradi akwai musanna akwai jam mufradi eh musanna shine biyu biyu a larabci ba jam'i bane akwai jam jam'i akwai muzakkari salim akwai muannath salim akwai jam'u taksir waɗannan guda uku akwai su me yasa aka ce raka'a sha uku sai aka ce raka'atan ba a ce raka'at ba ɗalibai na nahau yaya ta ke? Hmm? idan mutum ya duba cikin na'am a nan ba hal ba ne ana kiransa Adad, a nahawu Adad. a ƙa'ida ɗaya singular fasalla raka'atan wahidatan a nan ya yi. fasalla raka'atai ne kaga raka'atai ne ya zama musanna ne bi'esh bin nasaba saboda musanna ana masa tasniya ne ana masa nasaba ne biliya ana kuma kisra biliya marartu bi rajulaini ra'aitu rajulaini dukkanin su zai dauki rajulaini zaka a halin nasaba da kisra musanna ɗaya sifa ɗaya ne qara'atu kitabaini marartu bi kitabaini duk haka ne ko a halin fata ko isra duka haka za a kira shi amma daga uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma misali wannan tsakaniya ake yinsa za a kira jam'i sai a ce salla saba'a raka'at ba za a ce raka'atan ba sai a ce raka'at don haka in mutane ne ra'aitu saba'ata rijal saboda ya kai bakwai a rijal sai kai jam'i amma idan ya kai goma sha ɗaya a adadi a nan kuma sai a sa masa mufuradi mai nasaba sai ka ce ƙara'atu ihida ashara kitaban ba za ka ce kutuban ba a larabci sai ka ce kitaban kame da kwanci ke ke cewa inni ra'aitu ahada ashara kaukaban inna akhi hadha lahu tis'un wa tis'una Na na'ajatan duka mufradi ne so daga nan za ka yi ta tafiya har ka je ɗari daga nan sai ka koma kuma kisira sai a ce marartu bi yi sai a ce mai rajulin ba za a ce rajulan ba kuma so ba za ka kuma to shi sa larabci iya da wahalar sha'ani in mutum bai fahimce shi ba babu yare kosashe irin larabci shi sa duk yadda ka iya barazana in ba ka iya ba sai an gane wannan shine ka'ida babu wani yaren da mutum bai iya ba in dai ka bude kashi za ka karanta ko za a magana da kai in baka iya ba wallahi za a gane akwai wani lokaci ina limanci a jami'a a Bauchi lokacin ina imam wani matashi haka yana da kokarin karatu sai fara daukan zafin kai yaro ne karami bai wuce 20 years ba a lokacin sai dauki zafin kai sai mai da kansa malami na zo ina tafiya zan shiga bota sai zo ya tare ni muna magana sai fara larabci a gaban yara sai muka zo wajen adadi yaro ne karami kowai sai in ce masa khuf 20 nuskatan a khuf 20 kitab kitaba naji sai ce kutubu kutub kutub waya ji 20 sai ce ta ina ka sani saboda waya ya ji ta 20 sai ya ce wai kutuba wato da gagga zai gyara sai ce masa ba haka adadi yake ba to sai na aiki da na dauki aiki da damar sun na masa cewa a matsayin sa na almajiri ya dace ya yi karatu ne idan karatu ya riga malinta to an samu in aka in malinta ta riga karatu an samu matsala in malinta ta riga karatu an samu matsala shi yasa duk yadda mutum zai mai da kai malami in ka san akwai abin da bakanta ba kada ya hana ka zuwa makaranta ka koya ko ina za a yi in dai baka koya ba baka iya ba je ka koya na tafi jami'ar musulunci na karantar shekara kusan session biyu na yi duk zaman da ne a jami'ar ina malami a makata ba ina zuwa majalisi ina karatu ban haƙura da nemi ilimi ba ban haƙura ba ita rayuwa haka take ran da ka wayi gari ka amince da cewa yanzu ka gama karatu to daga lokacin kuma cima bayan ka ta fara faruwa baya ake komawa wannan abin da nake karanta gyara wa yaron shi yana 22 years old yara ba bai karanta ba Allah shine shaida mun karanta wannan tun ba mu kammala secondary school ba duk waɗannan ka'ida mun karanta su ko ba wai karatu muka yi ba mu mun yi karatu a lokacin fa irin na hawul wadi haddace su muke yi na wadi da ka sani irin ka'idodin nan da ake irin na wadi na farko na biyu na uku Allah hadda muka yi kalimatu salasatu anwa ismun wa fi'lun wa harfun duk ba haka ake ba الجملة المفيدة قد تتكون من كلمة وقد تتكون من أكثر وكل كلمة فيها تؤدي جزءا منها haka muka yi ta haddace su waɗannan abubuwa hadda muka irin su alfiyatu bin malik zama bai ana baka haddanta yadda kake haddace qur'ani haddace ake كلامنا لفظ مفيد كالسك وسم وفعل ثم حرف كلم واحده كلمة والقول أم وكلمة كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند اسم تلميذ حصل بتا فعلت واتر ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجلي ولن حدث ساعتين da ake haddace Qur'ani akwai ma takaddu irin nada ajrumiya takaddu masu wahala irin su dan darani ba a yin sai da rani wani ma bai san su ba dan darani ba a yin sai da rani su littafin bada masu su deliya duk waɗannan yawanci matasa yanzu ba a san karatu muqamatul harir su shu'ara'ul jahiliya yanzu ka ba wa ɗalibi sai ga waɗannan ɓata lokaci ne ya fi sha'awan kawai ya yi shortcut ya karanta bulugul mara mai fara karantar da shi shi karatu ba a masa dabara dole sai an bi process da ake koya musamman na addini yanzu irin waɗannan matsalolin adadin in mutum bai karanta su a gabar da ya dace ba ko limamin juma'a ya zama sai ya ji kunya sai yanzu ya rike takardar da kuɗubar a rubuta ba ba zai kiran wasalin da dai ba ayar ba ta zuwa daidai hadisi bai zuwa daidai bare larabcin ya zo daidai Allah ta'ala ya rufa mana asiri shi ilimi ba a masa girma a kowace gaba a rayuwa mutum ya samu kansa in ya samu opportunity ilimin sa zai karu wallahi ya kara a wajen kara kuma a kara da neman yardar Allah ilimi ba a neman sa da maslahar duniya sai don maslahar lahira kullum tunanin mai zama shine mu nemi ilimin don Allah don mabota Allah mu je aljanna kuma na sha faɗa sahabbai ne kaɗai imaninsu ya kai suna duniya a gafarta musu kuma su ci gaba da min da aikin babu ragewa ban ma su ƙara a kan aikin yanzu a wannan tarin da nake muku in zan samu yakinin ni dan aljanna ne kai kana ga za ci gaba da karatu ai tambaya ce mai sauki wallahi muna zuwa mu yi ne don ba mu da tabbaci muna lalume ne a cikin haske amma in ina da yakinin wannan ni dan aljanna ne in ta'alim din nan ya ci gaba maybe sau ɗaya a wata na biyu kuma idan za a yi maza to daga gida na zan yi kuma a gidan ina kwanci akan gada ina hutawa sai a shigo min da wannan abu tutun magana me so ya zo kofar gidaje ba sai na huto ba amma yanzu a wannan sanyin baka san me na bari in zo ba me dalili saboda aljanna ne amma su sahabbai da aka ba su aljanna sai aikin ya karu amma mu yanzu ba a gafarta mana don ba ku kwanto in aka gafarta mana aikin zai ragu ina da tsananin bukatar lokaci na huta inda kuma littafi na fito na na ce aljanna ba a sake wajen neman ta bari in je to inda na samu kuma sai yanzu <laughs> ban ce ba zan karantar da ku ba amma ba yadda aka saba ba kuma ba ta kuna kai kwata-kwata in ma zo sai minti sha biyar sai in je ya isa kuma ina yi ina shan tea ba haka za a yi ba in rika yi ina saboda na samu aljanna amma yanzu ban samu ba ina lalume a haske to sai mu fito mu yi tayi ba mu san me za mu yi Allah ya dade mu ya ba mu aljannar ba duk abin da yake na alheri ba a kaskantar da shi sai mu yi tayi in aka dace in ka je lahira Allah ya ce ka shiga aljanna shikenan duk wani wahalan duniya ya kare to Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu alkhairi zaka salata ashara raka'atan wannan babi ne na adad mafhum tayyib حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو أوانا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النار سنتي عشر ركعة wannan hadisi ya zo a muslim hadisi na 700 46 daga Qutayba bin Sa'id daga Abu Awana daga Qatada daga Zurara daga Qatada ibn Abi Qatada kenan ko Qatada bin Di'ama bin Qatada an Zurara bin Auf an Sa'ad bin Hisham an Aisha binti Abi Bakar Siddiq radiyallahu anha ita ce as-siddiqa bintu siddiq radiyallahu anhuma baiwar Allah ce mai gaskiya kuma yar dattijon arziki mai gaskiya gidan gaskiya ta fito shi ne suka ji cikin ƴaƴan dattawa ne to wannan sune ƴaƴan dattawa a sabiqun al-awwalun ita ce wacce Allah ta'ala ya kubutar da ita daga zargi min fawqi sab'i samawat ya tsarkake ta ya wanke ta ita ce as-siddiqa bintu siddiq dattijuwar arziki mai gaskiya yar gidan dattijan arziki mai gaskiya abubakar siddiq radiyallahu anhu kenan asalin dattawan musulunci Allah ta'ala ya samu a jamshin su annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kana ya kasance idan lam yusalli min al-layl idan bai samu yin ikon qiyamul layl a dare ba mana'ahu min zalikan nawm wanda bacci ya hana shi au a aina ko sa suka rinjaye shi wato kenan gajiya ta sa bai yi ba saboda wahala na shugabanci salla minan nari minan nahari sintai ashara raka'a anan sai sallan nafila da rana raka'a nawa raka'a goma sha biyu haka yake sallata me matsayin wannan sallah hmm? a ka'ida malamai suka ce idan mutum yana a kan sallan nafila sai wani dalili ya sa sallan nafila ta kubuce masa to ya halatta ya sallaci nafila ta kubuce da rana amma a rana kuma la rani fil laili sannan kuma la rani fil nahar a babin kiyasi ba zai raka sha 11 ba sai ya sha biyu. saboda a fahimtar malaman fikihu akwai witirin rana witirin ƙarshen rana shine sallan magariba so da aka sai maimakon raka'a sha ɗaya sai na fi raka'a goma sha biyu Shi ne layutar fin nahar a rana ba a witiri witiri a dare ake yin ta in ku ana yi to akwai ta magariba ta wadatar mafum kuma idan ya tashi yin sallan yana yi ne lokacin salatu duha sai na raka'a goma sha biyu a lokacin salatu duha haka yake yin sallah حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إذا قام أحدكم من الليل فليفتك صلاته بركعتين خفيفتين wannan hadisi muslim ya kawo shi hadisi na 768 daga muhammad bin al'ala daga abu usama daga hisham bin hassan daga muhammad bin sirin akwai hafsa bintu sirin yar uwarsa ce ita ma babbar malama ce ta hadisi an abi huraira ta daga abu huraira abdulhamid bin sakhar an sallallahu alaihi sallam. daga annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kale yace idza qama ahadukum min al-layli idan ɗayan ku ya tashi a dare dan yayi sallah Fal falyastati salatahu sai ya buɗe sallarsa bi raka'ataini da raka'o'i guda biyu khafifataini masu sauki wannan skata din kenan ko wanda ake sharan fage da su sai ka ɗanyi wani ɗan raka'a biyu raka'ar farko kawai fatiha da ya raka'a ta biyu fatiha da kul huwallahu ahad sai kai sallama in ka taso za ka fara sallah din kuma sai kai sallah mai tsawo kamar da za karanta a nan gaba kuma mai tsawon ba wai dole sai ka sauke ƙur'ani ba a ka dage mai tsawon da za ka riƙa yi ya zama ka karanta ƙur'ani yayi yi asiri a jikinka ƙur'ani ya shiga jikinka ya yi amfani yadda ake bukata wannan shi ne abin da ake bukata mu ba zai yi mu kammala babin nan ba saboda lokaci ya ja amma mu a yanzu mun fi damuwa da kammala saukan ƙur'ani babu laifin an sauke ƙur'ani ba a yi laifi ba amma kada ƙoƙarin a sauke ƙur'ani ya sa a yi ta gaggawan karatu har ya hana mu tadabburin mai muke karantawa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya taba yin sallah a dare kamar yadda hadisi na abu zarri radiyallahu anhu ya kawo a hadisi na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi hadisi na 21237 yace manzo Allah ne sai sallah a dare ya taba yin sallah dukkan kiyamul layl da ainihin aya da yayi hade mana. tun daga farkon dare in yayi fatiha ayar zai ta maimaitawa har yayi ruku'i ya tago yayi sujada ya dawo raka'a ta biyu ita ne raka'a ta uku ita ne raka'a ta hudu ita ce ta biyar ita ne har ya gama kiyamun lailinsa da aya ɗaya ke yi wata aya in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wa sura eh ma'ida ne ma'ida aya ta nawa aya ta 110 113 118 118 ustaz duba mana dai wahal ya sa ma idan aya ta 118 zai zama ina ganin ga in dai ba na kuskure ba kar na tafi kana ta a wuce da kuskure ya da ke zama 118 amma dai ina da Thank you. in tu'azzibuhum fa innahum ibadak 118 ai na dace wani yana so ya ce da 19 sai ya sa na yi kuskure alhamdulillah allazi bi ni'matin musalihat 118 ne ba 19 da ka faɗa ba kai da qur'anin ma na ka da kai alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh